to saboda haka dangane da wannan na cewa abinda annabi ya kawo hannu biyu a kama Allah ne wanda umarni da nasi na alqur'ani abinda annabi ya hana mana mu bari kada mu yi wannan aya dalili ce wadda take nuna wajibcin bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ka bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai zaɓi kake da shi cin yin haka ba in ka ga dama ka yi Abinda annabi ce a yi in ka ga dama ka bari kawai sai dai kai ka ce abinda qur'ani ya ce shi kadai za ka yi amma abinda ya fito na nassin hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ga dama ne ka yi in ka ga dama ka bari ka ce a kai dai kana yin wanda ya tabbata alqur'ani to Allah ta'ala ne ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi yace ku yi ku yi abinda ya hana muku ku bari saboda haka ƴan uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa aka ce shi kadai ne ake karban umurni na ibada wajensa saboda shi ne yake da wannan garanti daga Allah subhanahu wataala na cewa wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha annabi sallallahu alaihi wasallam bai wadin magana ta san zuciya bai hudin magana don ya gyara kansa bai hudin magana don bukatar kansa don garalin kansa a'a in huwa illa wahayi yuha duk maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ku yi aiki kaza za ku samu kusancin Allah za ku samu lada za ku samu gafara to haka abin yake wahayi ne aka yi masa saboda ka ya faɗa manganu annabi wahayi ne amma wanda ba annabi ba fa baya da wannan tabbaci baya da wannan garanti komi salaha da ta bayyana gaban mutane to bai da wannan tabbacin na cewa ai bai taba faɗin magana ta son zuciya bai da wannan garanti kowa ya shi annabi sallallahu alaihi wasallam kadai Allah ce shi bai faɗin magana ta son zuciya duk abin da ya faɗa to wahayi ne da Allah ya masa ya faɗa saboda haka yan uwa musulmi yanzu idan muka ɗauki wannan aya guda da muka karanta ko wa'annan kalmomin da suke cikin wannan aya da muka karanta na wa man atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum an fantahu to Allah ta'ala ce abinda annabi zo da shi mu karba hannu biyu abinda ya hada mana mu yanzu sai mu duba muga cewa annabi alaihi salatu wassalam har ila yau a wannan hadisi ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba dukkan al'ummata a nan yana magana ummatun da'awa duk wata al'ummata wadda Allah ya turo ni in kira ta zuwa ga tauhidi bi ma'ana daga lokacin da annabi salatu wassalamu ya shekara arba'in a duniya bayan shekararsa arba'in aka yi shi annabi manzo to daga wannan lokaci dukkan dan adam da yake doron ƙasa annabi manzo ne zuwa gare shi manzo ne zuwa gare shi saboda ga wai sai yan kabilarsa na larabawa kadai ba a dukkan wanda yake duniya zo ne zuwa gare shi wanda ya zama ummatul da'awa to sai ummatul ijaba al'ummar da suka karba wannan kiran nashi su ne musulmi to annabi alaihi salatu wassalam ya ce dukkan al'umma ta za ta shiga aljanna sai wanda ya ce bai son aljanna sai wanda ya ce baya son aljanna sahabbai suka ce ya rasulullah waye zai ce bai son aljanna waye zai ce bai son aljanna annabi alaihi salatu wasallam ya ce to bari ku ji wanda bai son aljanna bari ku ji wanda bai son aljanna annabi alaihi salatu wasallam ya ce man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya mini biyayya cikin abin da na zo da shi ya rike ya zama shine aikinsa ba ka yin aiki sai ka tabbatar da Allah ya shafanta sannan ka yi to saboda haka yanzu kai ka zama dan aljanna annabi ya ce dakhala aljanna ya shiga aljanna ya zama dan aljanna ya ce to man asani wanda ya saba ma abin da na zo da shi na hana ya ce sai ya yi na ce ya yi ya ƙi to idan ka yi ɗaya daga cikin guda biyu ya gamsar da kai bai yi gamsar da kai ba wasu umarni na annabi kana yi amma wasu ababe da annabi alaihi salatu wassalamu ya hana da sannan kuma nan sai kana yi kaga ka shiga cikin man asar rasu wanda suka saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kada a yi kaza sai ga kai kana yin wannan kaza to saboda haka yanzu kana nuna cewa kai baka son aljanna baka son aljanna saboda haka yawa musulmi yanzu sai mu ɗauki hadisi ummul muminina tu um, ummi abdullah aisha radiyallahu anha uwa ga dukkan mumini mai dakin annabi aisha allah ya kara mata yadda ga hadisi umul mumini na aisha mu ji wannan hadisi da kyau makula da umarnin da wannan hadisi ya kunsa da hannun da wannan hadisi ya kunsa ya isa zama hukunci ga dukkan wanda ke son ya bauta ma allah da wani abu don ya samu lada don ya samu kusancin allah cewa ya jimi annabi ce a cikin wannan hadisi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam ya ce a cikin wannan hadisi man ahadasa duk mutumin da ahadasa ya fari wani abu ya samar da wani abu ta karan kansa ta bangaren kansa idan aka ce ka faru wani abu to abin da babu kenan annabi ya ce man kowaye ne shi wanda ya ƙirƙiri wani abu ya kawo abin da babu shi fi amrina haza cikin sha'anin wannan addinin namu na musulunci ka ce mutane su zo su yi abu kaza saboda haka za su samu lada za su samu gafara za su samu kusancin Allah shine fi amrina haza kuma wannan abin ka ce addini ne yinsa addini ne lada ake samu gafara ake samu kusancin Allah ake samu shine fi na haza amma in ka kirkiro wani abu baka ce addini ne ka ce yi kawai amma baka ce ana samun lada ba baka ce ana samun kusancin Allah ba ayi kawai motsa jini ne sport ne kawai ai to shikenan bai zama fi na haza ba bai zama cikin addini ba amma ka ce wannan abun addini ne a yi shi lada ake samu a yi shi gafara ake samu annabi ce sannan kuma ma laysa minhu wannan abun baya cikin addini ko da kace a yi shi ana samun lada ko da kace a yi shi shi wannan abun addini ne amma bai cikin addini me zai sa a tabbatar da bai cikin addini ma'ana laisa fi kitabillah bai tabbata cikin alqur'ani ba sannan kuma was sunna ko a ce laisa lahu mustanidun min alkitabi was sunna wannan abun da ka ce a yi za a samu lada za a samu gafara za a samu kusancin Allah sai gashi babu shi cikin littafin Allah babu cikin littafin Allah wata aya guda wadda ta ce a yi wannan abun bisa kaifiyar yadda ka ce a yi shi babu kuma a bisa fassara ta magabata da suka wuce ba fassara ta 'yan son zuciya masu neman ma hanyar su madogara ba a'a bisa fassara ta magabata da suka wuce saura ka sai a zo a bincike tafsiran magabata da aka yadda da su babu wanda ya fassara da cewa ai abu kaza ake nufi to saboda haka yanzu ya zama malai sabilu kenan mai shi bai da madogara a alkur'ani bai da madogara a hadisi bisa fassarar magabata na kirki da suka wuce annabi alaihi salatu wasalam ya ce fa huwa raddun wannan aiki komi kyawansa a wajen mai shi duk yadda mai shi ke kallon cewa wannan abu ai abu ne abin da yake kaza ne ake yi kaza ne ake yi kaza ne ake yi yanzu kaga abin yana da kyau kenan a wajen tun da kaza ake yi kaza ake kuma kaza da kaza din nan asalin su suna cikin addini amma annabi alaihi salatu wassalam bai fassara masahabbansa cewa su yi shi haka ba yadda kai kake yin sa yanzu sahabbansa ba su samu fahimtar su yi su haka ba yadda kai kake yi ne yanzu tabi'ai ba su yi shi haka ba tabi'i tabi'ina ba su yi shi haka ba saboda haka sannan kuma ashabul mazahibi shugabannin mazhabobin nan da ake cewa imamu maliki a ce abu hanifa a ce imamu shafi'i a ce imamu ahmad bin hanbal imamu ahli suna wal jama'a duka ba su aikata wannan abun ba kenan duka ba su fahimci wannan abun addini ba ne kaga duk wancan lokaci bai zama addini ba yasa imam malik ya ce amma lan yakun zalika liyawmiddin lan yakun ad-din yawma duk abin da bai zama addini ba wancan lokaci na annabi da sahabbansa in imam maliki wallahi yau bai zama addini haka imam malik ya ce to sai ka duba ka ga cewa abin da zaka ce kai addini da shi wannan abun bai tabbata addini ba a wancan lokaci na annabi sallallahu alaihi ba a san shi matsayin addini ba haka lokacin sahabba har suka wuce ba a san shi matsayin addini ba wanda ya taba yi ne a matsayin addini da neman gafara ko neman lada amma a yau ka ce a yi shi addini ne za a samu lada imam malik ya ce ba addini ba ne bai zama addini har abada yawa musulmi imamun nawawi rahimahullah yake cewa a cikin wannan hadisi da muka karanta na ummul na aisha wa fihi dalilu ce wannan hadisi dalili ne hujja ce mai karfi ala annal ce. duk abin da za a kira shi ibada ibada yace wannan abun bari in yi shi misali kamar kewayowar ranar da ake cewa ita ce ta aifuwar annabi za a yi bukin kewayowar ranar aifuwar annabi sallallahu alaihi wasallam masu yin wannan abun ibada suke yi ta imam malik imam nawu yake cewa ita ibada abinda duk za a kira shi a ce wannan ibada ne kudinka ne za ka kashe ka yi abinci ka kashe dabbobi shanu raƙuma ka yi abinci ka tara mutane saboda me ka ce ai ibada kake yi ta murnar zagayewar ranar aihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda za a tara mutane a karanta musu kisoshi na annabi sallallahu alaihi wasallam da sira da taro labarin aihuwar annabi da sauransu duka saura ga zama ibada to amma sai a bincika a ga cewa tun zai wani annabi sallallahu alaihi wasallam an taɓa samun wanda ya tara mutane mutum uku ya yanka musu ko kaza ya ce ku zo mu zauna mai murnan bukin ranar zagayewar aihu annabi sallallahu alaihi wasallam an taba babu sai da duniya ta shekara wajen shekara dubu ɗaya ba 'yan kaɗan sannan aka samu wani da ake cewa malakul muzaffir sarki ne ma fara wannan abu ba malami ba sarki shi ya fara wannan bukin na zagayowar ranar aihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sana